الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين da ‘yan wana musulmi ina amfani da wannan mumbari na hudu ba domin in yi mana nasiha gare mu gaba ɗaya da wani abu mai muhimmanci da zai amfane mu mun yi ta yin nasihohi a baya al'umman musulmi duk wanda zai ji sako kuma ya yi kokari ya amfana da shi da cewa ɗaya daga cikin abin da za mu iya na al'akhdhu bil asbab dangane da zaɓukan da muke fuskanta waɗanda maslahar mu ta addini da ta rayuwar mu ta dogara a kai dangane da tsarin shugabancin kasarmu da jihohinmu a kan cewa muna da haƙƙi a matsayinmu na 'yan ƙasa kuma musulmi da suka san ciwon kansu da haƙƙin kansu da cakar mu ce ba ruwanmu da wannan harka ta zaɓe kuma mu mallaki abin da sai da shi kaɗai ake iya yin zaɓe samun katin zaɓe da kuma yin shiri da ya kamata domin yin zaɓen mun yi nasihohi a baya ga kanmu mu mabiya mun yi nasihohi ga su shugabanni mun yi nasihohi ga waɗanda suke so su yi takara ko da ba su taɓa shugabanci ba mun yi waɗanda suke kai kuma suke neman su ci gaba iya dama abin da za mu iya yi shine mu yi nasiha kuma Allah shine shaida mun isar da iya saƙon da za mu iya sauran kuma ya rage na wanda ya ji muna yin addu'a Allah ya sa duk wanda ya ji ya yi aiki da abin da ya ji mai kyau to kowane abu da lokacinsa yanzu ba lokacin yin nasiha akan katin zaɓe bane ya wuce yanzu kuma ba lokacin yin nasiha akan ya za ka yi zaɓe bane bai zo ba yanzu lokaci ne na yin nasiha akan mu tattara abin da zai faru a gaban da abin da ya faru a baya mu haɗa su duka mu miƙa kukanmu ga Allah tun kafin lokacin ya zo muna da matukar bukatar ubangiji a koyaushe amma mun fi bukatar ubangiji a yanzu a cikin wannan halin da muke ciki ko mutum yana cikin daɗi kuma bai da damuwa yana bukatar Allah a koyaushe alal akalli don daɗin da yake ciki ya ci gaba da dawama amma mutum yana da bukata kuma ya fi bukatar Allah ya kawo tallafi idan damuwa ko matsala ta zo ta same ka kana da tsananin bukata na ubangiji amma kana da bukatar ubangiji tun kafin damuwar ta zo akan Allah ya kare kar ta zo maka da sharri kowa yana sane da cewa duk lokacin da aka yi zaɓe a ƙasar nan akwai fitintunu da yawa da jarabawa da suke iya samun mu. musulmi mai hankali mai sanin ciwon kansa ya sani cewa jini na musulmi ɗigo ɗaya ya zuba babban asara ce ballantana a ce rai ya mutu ballantana a ce ai asarar rayuka da dukiyoyi a kone-kone duk lokacin da zaɓe ya zo kusa dole mu ji fargaba sau da an yi a baya abubuwa da yawa da zaɓe kan jawo wanda yana ɗaya daga cikin sharrin wannan harka ta demokuraɗiyya allah ya tsare mu da shi amma bayan da muka iya dole ne to amma dole mu yi wa juna nasiha akan yaya za mu yi abun ya zo ko da zai zo da cutarwa cutarwar ta zama kaɗan inda hali kuma makar a samu cutarwar gwamnati dole a yi mata nasiha akan ta yi iya ƙoƙarinta wajen sanya jami'an tsaro masu gaskiya da za su yi ƙoƙarin tabbatar da bin doka da oda da zaman lafiya a lokacin zaɓe ta yi iya ƙoƙarinta wajen social mobilization akan mutane mass mobilization akan kada mutane su ɗauki doka da hannunsu mutane su yi abin da zai sa a yi abu lami lafiya kada a samu asarar rai ko dukiya kowa in ya zo fita rumfar zaɓen nan yana da wani tsammani ne a ransa na cewa zai je dawo lafiya kuma galibin mutane da za su je su yi wannan abun za su yi ne don wani mutum inda ya san a sanadiyan wani nan zai rasa ba zai je ba kowa zai je da kyakkyawan manufarsa da wanda ya tsokana da wanda bai tsokana ba in masifa ta tashi da fitina tana iya shafar sa ba ma son abin da zai sa a ce mun yi asarar ko mutum ɗaya a sakamakon zaɓe kawai saboda wani ya hau wata kujera kujerar da Allahu a'lamu zai yi alheri ba zai alheri ba zai ji tausayinka ba zai ji ba mutane nawa ne daga cikin waɗanda za a yi ta hayaniya waɗansu su mutu a kai yana hawa kujerar bai sake tunawa da su ba bai ma san su wane ne suka rasa ransu ba don haka mu ɗin dai mu ne rayukanmu suke da tsada amma a hannunmu kadai kai ne kake da mulkin ka yi kokarin abin da zai sa ka kiyaye lafiyar ka gwargwadon yadda baka damu da damuwar ran wani ba haka wani ma ba zai damu da naka ba to haka in kace zaka je kai abin da zai daga hankali ya kawo fitina wani ya mutu to da irin haka wani ma zo da irin wannan manufar kai ma zaka mutu an yi asara biyu wanda kake kokari akan kai wa nan don shi bai ma san kana yi ba kai kuma ka zo kai ka mutu dadin da za a jin ba za a ji tare da kai ba kai kuma ka je Allah ya tambaye ka me ya kawo ka ba a neme ka ba ka jira in lokacin mutuwa ta yi Allah ya kira ka da kansa amma ka je ka ɗauki wani abin da za ka yi hayaniya don ka kashe wani ko don ka yi waye ya zo neman ramawa ya je kashe ka da kai da aka kashe ka da wanda ya kashe ka a jiya tambaye ku me yasa me ya kawo ku duk ba ku san me ya kawo ku ba fitina ce akan wani ba akan kanka ba wannan abin da kake yi din in don kana tsammani don a tabbatar da kujerar wane ne baka da tabbas da garanti cewa wannan nan zai kawo abin da kake so maka kai ma tukun ballantana wa ƙasa babu wani mutum in muna da hankali da ya kai wallahi ka rasa ko farcinka a kansa babu wani mutumin da zai hau kujerar da zaka ce zaka iya rasa wani abu mutum kadai da zaka iya sadaukar da ranka don shi shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai maka hanya zuwa aljannar da in ka je hutu ka riga ka shiga ciki kuma wahala ta kare amma ba wani mutumin da zai baka wani abu na amfanin da zai kai ka zuwa karshen ka mutu ma ballantana a ce bayan ka mutu kar ka yadda da abin da zai sa akan wani ka rasa farce ballantana gashin da za a tuge ballantana jikin da za a kwarzana ballantana jini ya zuwa ballantana a karya kashi ko a kace ka to wannan shi yasa muke wa juna nasiha da cewa akwai abin da za mu iya amma akwai abin da ba za mu iya ba Allah ne kaɗai zai iya to muna da bukatar tun daga yanzu mu koma ga Allah mu fara yin addu'a addu'a akan abu biyu wannan zaɓe ya zo ya wuce lafiya yanzu wani zai ce shi ba ma zai yi zaɓen ba ma ba ruwansa da fitina to kana cikin gidanka in dai fitina ta tashi wallah za ta iya ta same ka ko ka zama kai ne ma victim in farko ta ka ba wai dole sai ka je ba kafin fitina ta iya faruwa kana da bukatar lalle kai ma kai addu'a alal akalli ko don zaman lafiyar ka kai da iyalanka ballantana kuma muna kwadaitar da kowane musulmi kar a bar shi a baya kowa ya fito ya yi zaɓe abubuwa biyu ne za a yi addu'a kuma za a yi zaɓe a cikin su akwai abubuwa biyu su ma za mu gaya muku ɗaya ba za mu gaya muku ɗaya ba a cikin addu'a za mu gaya muku wace addu'ar wace addu'ar yaya ake yin addu'a amma ba za mu gaya muku mawa za ka roƙa ba kai kasan wanda za ka roƙa ba a wajen zaɓe za mu ce kowa fito zaɓe amma ba za mu gaya maka ba za ka zaɓa ba kai kasan wanda za ka duk nasiyoyin da za mu yi a baya sun nuna maka siffofin da addini ya nuna ga irin wanda ya kamata ka zaɓa kuma kowa ya gane wannan amma nasihar mu ta shafi kowane mutum ne ko a wace jam'iyya yake akan ya ji tsoron Allah ya yi iya abin da yake gani a wurin Allah zai iya karewa da farko dangane da addu'a mu sani da cewa kowa a cikinmu ne yake da bukatar ya yi addu'a kada ka ce ba za ka yi addu'a ba addu'ar su wane ta isa ko kuma kai zaɓin ma bai dame ka ba balle ba za ka yi addu'a ba kamar yadda na ce ko don ɗan uwanka za ka yi ko don kuma kar fitina ta zo ta shafe ka za ka yi ka jama'a mu koma ga Allah mu yi addu'a yaya ake yin addu'a shine yadda muka san duban addu'a yake na farko ka zaɓi lokacin da yake da tsada wajen addu'a ko a cikin dare ko a cikin sujada ko kuma bayan kayi sallah ko kuma duk wata aiki duk wata ibada da kai mai muhimmanci daga hannunka kai tawassuli da wannan ibadar ka roƙi Allah musamman kuma Allah ya fi son addu'ar da za ka yi ka roƙe shi a ɓoye ina yawan faɗa cewa a tsakaninmu in muka zauna musulmi ɗaya biyu zuwa goma zuwa ɗari baka sani ba a tsakaninmu akwai mutumin da Allah ya ba shi baiwar da addu'ar mu mu ɗari bata kai girman tasa shi kaɗai ba Allah kuma shi ya san waɗannan mutanen Baka kowa muna bukatar tasa gudumawar don Allah dan uwa musulmi kada ka bari har a kai lokacin zaben nan baka roƙa mana Allah akan zaman lafiyar mu da kuma Allah ya zaba mana shugaban da Allah ya san shine mafi nagarta wanda kuma yafi dacewa da mulkin mu in kai haka ka huta wallahi in kai haka ka huta Allah madaukakin sarki ya san wane ne yafi cancanta kuma mu muna bukatar wanda Allah ya yarda da shi ne ba wanda mu muka yarda da shi ba in aka dace Allah ya yarda da shi mu mun yarda da shi haka muke so amma ta yiwu Allah ya kawo wanda shi ya yarda da shi mu ba mu yarda da shi ba amma kuma shi yafi alheri qala inna Allah astafahu alaikum lokacin da wani annabi lokacin bayan annabi Musa cikin annaban banu Isra'ila Allah ya ga mana a suratul Baqara yake ga wa mutanensa Allah zai suna so a zaba musu shugaba sai ce Allah ya daga muku dalute ya zama muku shugaba suka ce dalute kuma an da ya kuma lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki wannan da bai cancanta ba ya za a ce shi za mu samu mulki sai ce inna Allah astafahu Allah ya zabe shi ya bashi kenan kuma sai zama shi fi alheri sai faɗi siffofin da Allah ya bashi wa zada hu basatan fil ilmi wal jism Allah ya bashi karfi kuma Allah ya bashi sani wayannan kuma suna cikin mafi girman qualities din da ake nema a wurin shugaba wannan ayar ta kawo guda biyu sauran ayoyin kuma sun kawo sauran guda biyu shine amana kamar yadda muka sha karantawa ta cikin suratu yusuf inni hafizun alim da kuma wato adalci wanda shine Allah ya faɗa a suratul nisa inna la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi an tahkumu bil adl mutumin da yake da amana yake da adalci yake da karfi sannan kuma yake da sanin me zai yi waɗannan abubuwa su ne manya-manyan qualities inda shugaba ke nema ka roƙi Allah ka ce Allah ubangiji ya ba da duk wanda yake da irin wannan siffofi ya zama shine zai zama shugaba a kanka wannan shugabancin yana da muhimmanci a kanmu kwarai da gaske maslahan mu ta rayuwa da maslahan mu ta addini guda nawa ne suka tsaya ta yadda dole sai da hannun shugaba kafin su tabbata don haka lalle muna bukatar Allah maɗaukakin sarki ya sa mana hannu a kai wallahi ba za mu iya ba jama'a ƙuri'un muzalla da muke ta magana nan wallahi ba za su iya sama mana mutum ba sai in Allah maɗaukakin sarki ya ga ma ya bashi yanda za ka gane haka shine ka dubi tarihin abubuwan da suka faru a baya tsarin siyasar najeriya an gina ta ne akan abubuwan da manya-manyan elite manya-manyan politicians za su zauna su tsara a ɗaki kuma hakan zai yi amma wani lokacin Allah ya ga dama fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba ta tsammani za su shirya su yi duk abin da za su yi innahum yakiduna kaida za su yi a Najeriya za su yi a waje amma Allah zai ce wa akidu kaida Allah sai ya nashi shi kadai kuma duk abin da suka yi Allah zai rushe fanzur kaifa kana akibatu makrihim duk za su shirya abin da za su shirya amma Allah zai rusa shi a lokaci ɗaya kuma Allah ya tabbatar da abin da yake so haka mu yi addu'a mu roƙi Allah wannan addu'ar ta fi muhimmanci akan zaɓen. zaɓe ɗin sababi ne addu'ar ita ce za ta sa sababin ya yi aiki to wane ne fi muhimmanci wannan abin da zai sa ya aikin ko babu zaɓen Allah ya ga dama yana iya yi amma zaɓe shi kaɗansa in babu sa hannun Allah ba zai yi ba to haka lallai jama'a don Allah daga kan wannan lokacin har zuwa lokacin da za a yi zaɓe mu fara yin addu'a ka sadaukarwa da lokacinka ina tuna zaben da aka yi na 2015 lokacin muna makaranta ina tunawa cewa wallahi a malaysia mun sha 'yan najeriya za mu haɗu a masallaci bayan an yi sallah a karanta alkur'ani a yi nasihohi kowa in ya koma ya je ya ci gaba ba zan iya kirga sau ne zan yi saukan ƙur'ani ɗauko daga farko zuwa ƙarshe in yi ta addu'a tunda na san ban da daman da zan zo jefa ƙuri'a amma alal akalli zan yi nawa wanda ina tsammani wannan yana iya kaiwa adadi zai iya yin tasiri sama da adadi da yawa na waɗanda suka jefa ƙuri'a suka koma suka je suka kwanta da ƙarfin dabarar mu da ƙarfin wane ne duk ba zai isa ba wallahi sai Allah ya sa mana hannu jama'a don Allah mu yi addu'a kuma kowa ya bada tasa gudumawar Allah madaukakin sarki kuma yana bada lada akan addu'a ka daga hannu ka roke shi kadai yana da lada kafin ma biyan bukatan saraka wannan shine sako na farko sako na biyu shine wato kowa ya sa a ransa cewa in an zo zaben nan zai fita je to wannan shi kuma bayani a kansa da ya kamata mu yi da wani tsari ya kamata mu yi wannan sai Allah ya kai mu hudubar da take kusa da lokacin zaɓe amma kowane abu da lokacinsa da lokacin da ake magana tsaye da 'yan takara mun yi nasihohi ma waɗanda ya kamata su zama 'yan takara da qualities su yanzu kuma muna lokacin komawa ga Allah ne don haka jama'a muna wa juna nasiha muna wa juna faɗakarwa akan mu koma ga Ubangijin mu roƙe shi mu yi addu'a akan duk waɗanda suke da shirin su yi amfani da ko ƙarfi ko wayonsu ko wata dabararsu ko wane ne akan don su cuce mu kar Allah ya ba su dama akan mu duk wanda kuma Allah ya san da cewa manufarsa dama ba alheri ba ne a gare mu tun kafin ya kulla manufar Allah ya sani sannan bayan ya kulla Allah ya sani sannan abin da yake shiryawa da shi da mutanensa a cikin dare ko rana makarun laili wannan hari Allah ya sani mu ba mu sani ba to mu dogara ga Allah akan Allah maɗaukin sarki ya isan mana kada ma ya ba bashi dama ya haukan kujerar mu ballantana ya zama da rayukan mu da dukiyar mu ya zama nasa ya juya yanda ya ga dama sannan kuma mu yi addu'a akan in ya zama na cewa a cikin takara a kowane mataki nake faɗa kowane mataki ya zama duka babu ba nagari irin wanda muke so to Allah ya san waye dama dama ciki alal akalli ko ba zai kama na amfani ba ba zai cutar da mu ba saboda akwai wanda zai kama ka amfani kuma zai kare maka cuta akwai wanda zai ka maka amfani amma ba zai kare maka cuta ba akwai wanda zai kwace amfanin amma ba zai cuce ka ba akwai wanda zai kwace amfanin kuma ya cuce ka to a yanda suke a jerin nan Allah maɗaukin sarki shi ya fi sanin su wallahi mu ba mu san su ba in annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mutane a lokacin da basira irin tasa sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce a tsakaninku a cikin mutanen da suke tare da kai wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun a cikin mutanen da suke kusa da kai akwai munafikai maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ce kai baka san su ba ni na san su in annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna da mutanen da bai gama sanin su ba to ya kai kake tsammani akan waɗannan mutane zaka iya gane su da manufar su da abin da suka shirya don ka akan ka ta kawo mu yi addu'a a kan wanda in aka samu tarin matsiyata ne suka taru to wanda tsiyarsa ta fi karanci wanda tsiyarsa take da yawa a mu Allah ya raba mu da sharrinsa wanda kuma tasa ta fi karanci gwargwadon laifin da muka yi sa Allah zai jarrabe mu da shi to Allah ya takaita mana in kuma akwai mai alheri to Allah ubangiji ya tabbatar mana da mai alheri يا أيها الذين آمنوا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ku yi haƙuri daga cikin addu'o'in nan da na faɗa da na ce mu akwai addu'o'i guda biyu wanda na manta ban fassara ba suna daga cikin addu'o'i mafi tsada da mumini zai yi in yana bukatar wani abu a wurin Allah wanda tana cikin addu'o'in da ake ce musu addu'a'ul mustajab addu'ar da Allah yake karba na ɗaya daga ciki shine wanda addu'an nan mai sauki ta annabi Yunus a lokacin da kifi ya haɗiye shi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wannan addu'ar da annabi Yunus ya yi wanda Allah ya ga mana a suratul safat cewa ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin a suratul anbiya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan yana cikin addu'ar da duk wanda ya shiga damuwa yana bukatar Allah ya ka masa dauki in yayi Allah zai karba masa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan ya zama lakani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kowa akan kowane abu amma a yanzu yana da muhimmanci wannan kana iya karantawa in kai jara bayan ka roƙi, Allah ka bamu shugaba na gari Allah ka tabbatar mana da alkhairi Allah ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka kawo alkhairin da zai yi amfani gare mu musulmi da musulunci Allah ka tsare mana sharri duk wanda yake nufin mu da sharri Allah karka shi dama akan wanda yake nufin mu da alheri Allah ka ba shi dama ko da shi karfinsa ya gaza ka gama addu'ar ka wannan addu'a in ka iya larabci ka yi in baka iya ba kana iya roƙon Allah da kowane yare Allah yana ji sannan sai ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana iya yin irin wannan addu'a bayan kayi tahiya kafin kai sallama kana iyawa bayan kayi sallama ka ɗaga hannunka ka roki Allah kana iya tashi cikin dare ka yi nafila raka'a biyu ka zauna ka roki Allah a ka. akan iyalanka akan kasarka in aka samu nagarin nan zai amfane ka zai zo har cikin gidanka amfanin zai zo in aka samu na tsiya wallahi har cikin gidanka sai tsiyar ta shigo kowa riga sani tasirin da shugabanci da siyasa yake da shi akan rayuwar mu ta yau da kullum sannan addu'a ta biyu ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya roka a cikin ta akwai ismullahi al'azam ita ce allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta ahadu samad الذي لم يلد wa يولد ولم wa له كفوا lahu ahad ko kuma allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la anta المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم duk wanda ya sauwaka daga cikin wannan ka karanta ka roki Allah akan bukatar ka wace ce zaka ga wato ijaba daga wurin Allah wayannan kuma duka sun inganta ne daga bakin da baya karya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ول علينا الخيار اللهم ول علينا الخيار اللهم ول علينا الخيار ولا تولي علينا الشرار يا رب العالمين اللهم إني أسألك الخير في أمرنا في أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عجله وآجله اللهم يسر لنا أمرنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار والطمأنينة في جميع أنحاء بلدنا يا رب العالمين أيام الانتخابات اللهم خير لنا واختر لنا اللهم خير لنا واختر لنا اللهم خير لنا واختر لنا من هو الخير فينا وبيننا ومنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يذركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين